الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حسن هو إلى من جيسواتا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله ina kuma farin cikin mu a yammacin yau asabar uku ga watan rabi'ul sani watan hudu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyu da watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya farko dai ina yi mana ta'aziyya gaba daya na kusa da nesa ta'aziyyar al'amura da suka faru waɗanda suka shafi yan uwanmu musulmi musamman a jihar plateau musamman a yankin yarwan shandam sakamakon hargitsin addini muna fatan dukkan waɗanda suka rasa rayukansu cikin musulmi ubangiji ta'ala ya ji gansu da gafara ya kuma karɓe su a matsayin shahidai sawa'un a cikin garin yalwan shandam ko a wajen garin yalwan shandam zan dan tsaya minti biyar dan kudai da Ka ji kenan inda ana ji shi kenan zai shiga tunda muke cewa shi ne waɗanda suka rasa su cikin al'ummar musulmi sawa'un a cikin garin yarwancan dam ko a garkawa ko a sauran wurare ubangiji subhanahu wa ya karɓe su a matsayin shahidai ya kuma baiwa ahalinsu lada ya kuma ba su haƙuri bisa ga wannan rashi da suka waɗanda kuwa suka ji raunuka muna fatan ubangiji ta'ala ya arzuta su da lafiya da waraka cikin lokaci mafi kusa waɗanda kuwa suka yi hasaran dukiyoyinsu fatan ubangiji ta'ala ya mai musu da abin da ya fi alkhairi a nan wurin kalmar da zan faɗa a kan nan shine wato mu rayuwa a matsayin ibtila'i jarraba da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke wa bayi daga lokaci bayan lokaci ubangiji ta ce alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqula ya ce alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ce ahasiban nasu an yusraku shin mutane sun yi zaton cewa za a kyale su an ya kolo amanna kawai dan sun ce mun yi imani wahum la yuftanun ba za a jarrabe su ba domin a bayyanar da masu imanin gaskiya da waɗanda suke da imanin da ba na gaskiya ba fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin lalle ubangiji ta'ala zai nuna waɗanda suka yi gaskiya a cikin da'awar imani sannan kuma lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna waɗanda suke makareta cikin da'awar imani kalmar al'ilmu a nan ba ta nuna sani domin idan kake sani abin nufi ubangiji ta Allah bai sani ba har sai da yi zarrabawa sannan ya gane shi ko ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da komai ma kana wama yakunu wama lam yakun law kana kaifa yakun abin da ya faru da wanda yake faruwa da wanda bai riga ya faru ba ta yaya zai faru ubangiji ta Allah ya san da haka malamai suke fassara al-ilmu anan bi ma'ana ar-ru'ya ko al-ira'a Allah zai nuna wa duniya waɗanda suke da gaske cikin da'awar imanin ya kuma nuna wa duniya waɗanda suke makarita cikin da'awar imanin jarrabawa ita take tantance mutane a gane masu imanin gaske da masu imanin ƙarya to jarrabawa ta hanyar ubangiji ya sallaka kafirai akan mu su karkace waɗansu mu su kone gidajen mu su rurrusa masallatan mu su yi mana kowane irin nau'i na kaskanci su gallaza mana wannan jarrabawa ce daga wajen ubangiji subhanahu wataala haka kuma ya tabbatar da haka a wani wurin ma kana Allahu liyazara almu'minin ala ma antum hatta yamizu alkhabith min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala al-ghayb ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم da dai ubangiji ta'ala ba zai kyale mummunai ba ba zai kyale ku ba alama antum alaihi akan abin da kuke kai na da'awar imanin baka kowa ya ce na yi imani kowa ya ce neman mu ne ko musulmi ne ba zai kyale kuma kan wannan da'awar kaɗai hatta ya har sai ya bambance tsakanin al lalatacce mara kyau mina tsayyib daga wanda yake kyakkyawa wa ma kana Allah li kula kuma al Allah kuma ba zai lekar da ku gaibu ba ku ga abin da zai faru kafin faruwarsa da kwana daya ko da yini daya Allah ba zai lekar da ku ba haka abu zai zo ba tare da kun yi aure ko kun yi tsammanin zuwa ba walakin Allah yunsabi min rusulihi man yasha ubangiji ta'ala na zabar waɗanda ya ga dama ne cikin manzanni ya lekar da su wani al'amura na gaibu ta fuskar wahayi da zai aika zuwa gare su fa aminu billahi wa rusulihi ku imani da Allah ku imani da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim idan kun yi imani kuma kuka yi ta takawa kuka tsare dokokin Allah wajen ayyukanku da maganganunku to kuna da lada mai girman gaske duk wannan ayoyi da ke nuna cewa Allah zai jarrabi mutane wa ja'alna na li a fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira mun sanya sashin ku su zanto fitina ga sashi sashin ku su musguna wa sashi sashin ku su kashe sashi bangaren ku ya cutar da bangare shi ne ja'alna ba'dakum li ba'din fitna sai Allah ce a tasbirun za ku yi hakuri za ku daure za ku jure ko za ku ja da baya ko za ku rabu da addinin ku ko za ku fasa wa kana rabbuka basira ka mai gani ne dangane da abin da mutane suke manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana cikin hadisi yake a kaddum nasi bala'an al-anbiya ثم الأمثل فالأمثل وإنما يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلبة زيد في الابتلاء وإن كان في دينه رفقة ولي لقي كذلك في الابتلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce waɗanda aka fi jarraba a cikin mutane su annabawa jarrabawa da ake musu ta tsara wadda ake wa sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba wahalar da ke hawa kansu abinda Allah ke jarrabar shi na cutuka yake jarrabar annabawa da shi ya tsara cutar da ake jarrabar wani wanda ba annabi ba thumma al-amsalu sannan kuma sai waɗanda suke jin tafarkin annabawa su kuma jarrabar su ta tsara wanda kawai da awarjin annabi yake amma ba wai tafarkin sai ke ji ba gwargwadon tsayawarka akan tafarkin gaskiya gwargwadon imaninka da Allah gwargwadon yaddarka cewa zaka bi tafarkin manzon Allah gwargwadon yadda girman jarraba zai zo maka sai manzo Allah ce wa inna ma yubtalu al ala qadar dini ana jarrabar mutum ne gurgurdan rukun sa da addini idan addininsa akwai karfi sa mai kyau ce imaninsa kwakwara ne sai a ta masa jarrabar da za a yi masa amma idan akwai rauni da gajiyawa a cikin imaninsa to sai a rage jarrabawa dan kada jarrabawa ta sa ya rage gudu ya bar addini to kaga sunnar Allah ce ya jarrabi mutane sannan kuna sane da hadisin da khabbab ibn al-arabsi ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ila al-islam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana kishin gida a jikin ɗakin Ka'aba yake da shi ala tastanfiru lana ala tad'u lana kin ba za ka roƙa mana taimako daga wajen ubangiji ba kin ba za ka yi mana addu'a ba wahalar da muke ciki kafirai suna wahalar da mu ka karkashe waɗansu to adabtar da waɗansu ga ta annabi mujabu da'awa idan kai addu'a Allah yana karɓa me zai hana kai mana addu'a mu fitar da cikin kuntun da muke ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta masa tarihin baya yace da cikin al'ummar da suka wuce baya a cikin su akwai wanda za a zo da shi a tsare shi a gaban jama'a a ce da shi hirda ka bar addinin ka in ba haka ba a kashe ka ya ce mu a ɗora zarto a tsakiyar kanka a rinka yankin ana goga zartan nan akan sa har sai an raba shi gida biyu wala ya yasudduhu zalika an dini hakan baya sa ya bar addini sai manzo Allah yake cewa wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون manzo Allah ce na rantsa da Allah sai Allah ya cika wannan al'amarin shi da musulunci har matafiyi ya tafiya tun daga garin Sana'a zuwa birnin Hadramaut baya jin tsoron wani zai tsare shi a hanya ya da shi ne ya ake darka baya jin tsoron a firgita shi ko a kashe shi ko a kai masa farmaki dan kawai ya riko da musulunci baya jin tsoron kowa a hanya sai ubangijinsa sai dai kowa ji tsoron kada kula ta cinye masa ta. amma dai ba wani ya tsare shi ko masa wani abu ba yace walakin lakum qaumun tastajilun sai dai ku gaggawa kuke sai kuke yanzu yanzu nasara ta zo yana daga cikin sunan Allah ko baya kawo nasara da gaggawa daidai lokacin da ake tsammani nasara tana zuwa ne bayan an tsaye tsammani hatta idza sai asar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawmi al-mujrimin kan su sun tsaye tsammani suna ganin cewa duk abin da suka faɗa ba za a yarda da shi ba ba za a karɓa ba ko mutanen su suna tsammanin ma abin da annabawa suka faɗa na cewa wai in kai riko da musulunci akwai taimakon Allah har ma mabiya annabawan sun fara zaton kai annabawan nan gaskiya suka faɗa mana sun ce Allah zai taimake mu sun ce zai taimake mu kuma da su mutum bai zo ba Allah ce har sai an kai wannan matakin na nasruna sai agajin mu ya zo musu sai taimakon mu ya zo musu fa nujjiya man nasha sai mu tserar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'ala al mujrimin azabar da idan mun turo ta ba mai iya tore ta akan waɗanda yake tantance ta to ne kafirai to duka waɗannan nasoci nasoci ne da muke tsananin abu karantar da mutu ko nasoci ne da ƴan uwanmu da wannan rikici ya da su suke da buƙatar karantar da da sanatar da su dan wannan ya mayar da wani bangare na sa a cikin zukatan ya kara tarayyar imanin su da kibir ya ɗora karaya ko targaɗar zuci da suka samu a cikin zukatan Allah madaukakin sarki sunnar sa ne ya jarrabu mutane Allah bai khalaqal mota wani hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta Allah ya halitta mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku mutane ya danganci kowa irin jarrabar da za a yi masa wani a jarrabe shi a dukiyarsa wani a jarrabe shi a gangan jikinsa wani a jarrabe shi game da iyalinsa ya danganci wata irin jaraba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya baka bayan waɗannan nasoci muke ƙara maimaita cewa lalle ɗan uwanmu wanda wannan rikici ya zuwa da su abu ne na alallace su a ba su haƙuri masu karatun cikin su a tunatar da su waɗanda ba su sani ba a cikin a sanar da su cewa wannan ita ce sunar Allah a cikin rayuwa kuma wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ke kaddara shi dan mu shiga taitayin mu a lokacin na gaba dan mu ga wani irin shiri wani irin kimtsi yaya za mu gyara alaka tsakanin mu da mu wani irin zama muke cikin rashin tsari ko na ba da juna ko na waɗansu ayyuka na sako waɗanda kila suka zamanto ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo mana samun kama a cikin halin da muke wanne laifi muka yi a baya kila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddaro mana wannan don ya zanto kankarewar zunubin mu mu tashi ranar tashin kiyama salin alam babu zunubi akan mu mu shiga gidan aljanna akwai hikimomi da dama cikin jarabar Allah duk wanda Allah ya jarraba da wani abu makamancin wannan baya mana cewa Allah baya son masu karin imani kiri su ga cewa to ya mun imani da Allah ya muna cikin musulunci tare da haka suka sami ni duk imanin ka ba kai annabi ba an kace annabi cikin annaba annabi da kariya da kansa ya haya ko wanda kace a akai duk imanin ka da akidar ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yakin udu an rotsa shi aka jini na zuba tun daga ka har kasa an karya masa hakuri sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa kaifa yuflihu qaumun tajju nabiyyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam hadisin ne cikin bukhari yaya mutane su rabauta bayan sun yi wa annabin su roƙi aka yayin da annabin ke kiransu zuwa ga musulunci kar su yi tsammanin za su rabauta mutanen da wannan hali wannan kalma da manzo Allah ya faɗa na ɗaya da cewa ba za su rabauta ba sai Allah ya dakatar da su cewa laifin da suka yi laifi ne amma wasar da kuka ba za su rabauta ba laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amarin rabo ko rashin rabon su baya hannunka a hannun Allah yake in ya ga dama ya kama su da azaba su azzalumai ne in ya ga dama ya karkata zukatan waɗansu su zuwa cikin musulunci su yi na dama kan abin da suka yi a baya ya faru da mutumin da ya kashe sayyidina hamza alwahsiyu wanda ya akwai dangin al'amura da suka bata annabi rai da suka faru a rayuwarsa ta duniya ko shakka babu kashe sayyidina hamza ne ba kuma kashe shi in kadai ba a yi masa musula ta tantana gawarsa a sai da cikinsa a yanki hanta a gatsa dan a huce hauci da an yi wa sayyidina hamza shine su shuhada ba wai dan Allah baya son su da ya kaddara masa da haka yan umar da suka samu akan kan cikin wannan hali ka su dauka Allah baya kaunar su a'a su dauka cewa jarrabawa ta wanda cikin nan Allah su dauka cewa wala Allah ko waɗansu kurakure da ɗaya ko biyu ko uku daga cikin mutane suka yi wanda ya jawo wannan akwai wata kasa ta mutane da su jawo wannan su dauka cewa kila cikin hikimomin Allah waɗanda suna da yawa mai yawa saboda ubangiji ta'ala na san karya kama su da wani laifi da suka yi a baya a tarihi ranar tashin kiyama ya kaddara musu wannan dan ya zama sanadiyar kankanar zunubin wannan ita ce kalma ko saƙona ga dukkan wani wanda wannan rikici ya rika da shi wanda yake da sauran numfashi ko ya rika da wani na kusa da shi wanda yake da sauran numfashi sako na biyu da makasudin wannan gaba wato ina isar da shi ne zuwa ga gwamnatin tarayya ina wani shi ai ba uba sun ji a gaban ka ba a ci a gaban ka babu wabara wabarai ki ko wani ne ke gaban ne. sun suna yi mutane na da wahala wani lokacin babu masari a gaban ka ai duk inda za ka je kai magana musamman kai musulmi musamman malami ne wa'azi ko ka sani ko baka sani ba ne cikin jikin tare da haka kamar kana faɗa ne ga hajjar gaban kasa kamar kana ka faɗa ne ga hajjar general aliyu bisau kamar kana faɗa ne ga hajjar dukkan wani wanda kake tsammanin kusa ne a gwamnatin tarayya da haka anan gurin ban yi wata ko rikin hankali ba in nace zai isar da sako sako kuma na shawara ne anan nake so in ce ni a karan kaina dan zai wahala in ce na iya wakilta dukkan al'ummar musulmi gaba daya amma abinda na lura shi na hasashe ni a karan kaina wato na ji daɗi kwarai da gaske magana akan shi ne ko shakka babu na yi matuƙar farin ciki kuma na san da yawa daga cikin 'yan Najeriya musulmai ko waɗanda ba musulmai ba sun yi matukar farin ciki da irin matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na wanzar da dokar ta ɓaci a jihar plateau dokar da ta haifar da sauke gwamnan jiha da kuma 'yan majalisarsa wannan ko shaka babu mataki ne daga cikin matakan da ya kamata a ce tuna an ɗauki dokar da cewa ta zo a makare amma tana da tasirinsa na ce ta zo a makare domin inda a ce daidai lokacin da aka yi kisan kiyashin da aka yi a yalwan sandan. a daidai wannan lokaci ne aka hanzarta ɗaukan dokar sun shafar rikicin ya fantsama zuwa waɗansu sakanni kamar kano da sauransu da ƙila rikicin bai kai inda ya kai ba don haka wannan wani abu ne da ya kamata a faɗe shi a irin wannan wato sako ne da isa ya kamata ya isa kunnan gwamnatin tarayya cewa yan najeriya sun jira ɗin wannan doka da aka ɗauka ta jihar plato ko muna goyon bayan wannan doka ɗari bisa ɗari sai dai akwai abin da ya fi dokar muhimmanci wanda ya kamata a bi bayan sa tare da dokar kada dauka mu al'ummar musulmi da aka karkace mana yan uwa a wancan yanki samuwar wannan dokar ita kadai ce bukatar mu a gwamnatin tarayya a'a ɗaya ce daga cikin manya-manyan bukatu da muke da su banda ita muna da manya-manyan bukatu guda hudu waɗanda na tabbatar idan aka yi su kowa zai ji daɗin kuma za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa abu na farko kokarin mayar da waɗanda suke gudun hijira garurukan da suke a da kafin faruwar wannan rikici wanda gidansa ya rushe ko aka rusa masa gida a sake masa wani wanda aka yace masa rufin kwano a sake masa wani a tabbatar babu wani ɗan gudun hijira a sansanin gudun hijira da ke jihar Bauchi ko jihar Nasarawa ko jihar Kano ko jihar Kaduna ko waɗansu nuna jihar Plateau wannan kuma ba zai yi ba ba zai ci nasara ba sai da abu na biyu da zan faɗa abu na biyun nan shine samuwar waɗansu cibiyoyin tsaro na zeka da gidanka na tafi da gidanka na dindindin a wancan yanki wanda za su ɗauki ko dai sojoji ko soja da 'yan sanda a garwaye sannan jami'an tsaron da ke ciki ya zanto a garwaye tsakanin musulmai da kirista ba mu da goyon bayan sun yi jami'an tsaro kirista kaɗai kamar yadda ba mu ce lalle ne a sa dukkan musulmi a cikin jami'an tsaron ba a garwaya kirki kirki wanda za su zanto ba wai zuwa za su yi a yi musu cibiya a cikin garin yalwan shandam ba a'a bayan akwai waɗansu a cikin garin yalwan shandam akwai kuma waɗansu a sauran ƙauyuka da sauran wurare suna sintiri na dekar na tafi da gidanka 24 hours ta kai su kome dalilin mu na wannan shine ko da ƴan uwanmu sun koma wannan yanki galibin suna waɗanda suke kasuwanci ne da noma a yanzu duk mutumin da yake cikin waɗancan garuruka da wanda rikicin nan ya riga da su baya da ikon yi noma a wannan shekara domin da ya fita gona su waɗancan 'yan ta'adda da sai kashe danginsa a da za su iya zan su ta kashe shi a gona bai isa kuma je cin kasuwar kauye don ya ta wata haja sai je ya sayar ko ya sayo ba domin da ya tafi cin kasuwar kauyen nan akwai haɗarin ba zai dawo gida ba amma idan aka ce an tabbatar da tsaro na dindindin a bisa ga tsarin da muka bayar da shawara ga gwamnati ko tsarin da ya fi wannan inganci wanda gwamnati take ganin tana da shi a ajiye to zai taimaka wajen waɗancan mutane su koma garurukan su su ci gaba da rayuwarsu irin wanda suke yi a da cikin kwanciyar hankali da lumana bukata ta uku bukata ta uku gwamnati ta sani jami'an tsaro sun sani jama'ar da abin ya shafa sun sani cewa a sakamakon wannan rikici an kwace matan mutane da 'ya'yansu an raba su a matsayin ganima kamar bayi wannan wani abu ne da aka yi shi a fili kowa ya riga ya sani waɗansu sun samu kuɗuta waɗansu har yanzu suna hannun waɗancan arba to gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa na ƴanto da ƙwato dukkan wata mace ko ɗa mace ko namiji da waɗancan arna suka rike a hannu domin wannan wani abu ne a tarihin Najeriya daban da a yi tun kafin turawa tun kafin turawa mulkin mallaka a ce wata kabila ta cewa wata kabila hari ta karkashe mutane ta rike waɗansu a matsayin bayi a yi kasafin matan mutane suna nan dare, a yi kasafin ƴaƴan wannan ƙarshen rashin mutunci kenan da aka taɓa yi a tarihin Najeriya tun da Najeriya aka rika mata suna Najeriya ban tsammanin an taɓa yi irin wannan shi wanda ya faru a jihar Plateau ɗin to lalle gwamnati ta ɗauki mataki na karɓo waɗannan iyali ta mai da su zuwa gaba bukata ta hudu da mu al'ummar da ke da ita ko shawaran da muke da ita wanda muke ganin za ta wanzar da zaman lafiya waɗanda duk suke da ruwa da suke a cikin wannan rikici ba wai waɗanda suka ɗauki makami ba ne ba kaɗai suke da laifi akwai waɗanda suka sa aka ɗauki makami suka tsara yadda aka ɗauki makami ko suka sai makami ko suka ba da shawara ga wanda ya ɗauki makami wanda suka taimaka an san waɗansu a mataki na ƙaramar hukuma kalmar hukumar lantan ta kudu da ta arewa da ita kanta yalwa da ina da sauran ƙananan hukumar da suke yanki da kusa da wannan waje waɗansu a mataki na jiha jami'ai ne a gwamnatin jiha kamar shi kansa gwamnan da aka cire da cire shi da aka yi wannan rikin cancantar aiki ne amma ba a yi masa punishment din da ya dace da shi ba shine a kama shi a gabatar da shi a kotu a yanke masa abin da ya yake da shi ya dace da shi na hukunci ko a rashin ɗan iska ko a kashe shi ko a harbe shi ko a masa duk abin da ya dace duk abin da doka ta kundin Najeriya suka ganin sai dace a masa a masa sannan akwai waɗansu a mataki na gwamnatin tarayya akwai wanda suka amfani da makaman cikin sojoji yan wannan yanki yan sanda yan wannan yanki waɗanda duk bincike na intelligence ya nuna cewa suna da hannun ruwa da tafiya ko su waye a kama ba ta muka yi musu zalunci ba a yi musu adalci ba mu yadda ba wanda bai kusa ba a kashe ba mu yarda ba wanda bai sa baki a cikin rikici ba mu ce a je a kashe a'a wanda ya kisa ko ya sa aka yi kisa shi ya kamata a yanke masa hukunci da dokar da Najeriya ta yi imani da ita a matsayin dokar ba mu ce a kawo shi kotun Qur'ani da hadisi mu yanke masa hukunci ba a yanke masa hukunci da dokar kasar mun yarda. to waɗannan al'amura guda hudu idan har gwamnatin tarayya aka yi sa'a ubangiji ta'ala ya tarfawa garin gwamnatin tarayya nono ta karɓo waɗannan sawa sai aiki da su to ko shakka babu an kafa tubali na dawowar adalci a zamantakewar Najeriya kuma an yi wa Najeriya gata don ta ci gaba da ɗorewa a matsayinta na ƙasa amma idan har ba a yi wannan ba to abin da zai faru shine wanda ba ma fatan ya faru ba ma son ya faru amma mu da kanmu idan ba mu yi waɗancan abubuwa ba ba yadda muka iya sai ya faru watan wata rana ko mana dai ko ba mu da rai shine ya kasance mutane su dauki doka a hannu ba ma fatan haka ba ma umarni da haka amma rashin ɗaukan matakin da ya dace da gwamnati na iya sa mutane su yi wannan dukkan intelligent na gwamnati sun fi mu sanin me ya faru a Najeriya me ya faru a Sierra Leone me ya faru a Burundi da Rwanda me ya faru a Congo Kinshasa zayyar ta zaki me yake faru a Angola tun lokacin da suka samu yancin kai zuwa yau sun fi mu sanin sabubban da suka haifar da wannan rikici wanda ya kawo yakin baka da ya lalata kasashen ya warga zafi ya rushe wasu tarayya ya rushe wasu kasashe waɗanda suke da adadi na ƙabilo ko addinai da za a ake zaman tare amma rashin adalci yasa kowa ya kama gabansa domin daga lokacin da dan adam ya gamsu cewa ana nan adalci ba yadda za a yi tunanin ɗaukar doka a hannunsa amma daga lokacin da dan adam ya fahimci cewa ba za a yi mun adalci ba zai iya ɗaukar doka a hannunsa da haka kuma ke kira ga gwamnati muke jaddada mata muke kara jaddada mata cewa zai taimaka kwarai da gaske a ɗauki waɗannan matakai guda hudu cikin gaggawa don su zama biyar an samu mara kenan wanda su za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a Najeriya lallai yan gudun hijira a mayar da su matsugunin su a gyara masu gidajen lallai a tabbatar musu da tsoro na dindindin wanda shi zai ba su karfin iko na komawa lallai a wato ainihin kwato iyalai mata da ƴaƴa da aka kwace a mai da su zuwa ga ahalin masu su lalle a kama duk wanda yake da ruwa da ciki cikin wannan rikici a yanke masa dokar da ta dace da shi a ka'idojin wato gudanar da dokoki na Najeriya wannan kun san ba zai taimaka da mun haka wannan shine sakon mu zaba wannan tarayya ko muna ganin cewa in kai haka ko shakka babu wannan shine zai hana kasar nan shiga hali makamancin waɗanda waɗansu ƙasashe suke daga nan gudun sai sako na uku sako zuwa ga su kiristoci na najeriya ba kuma kiristocin dukkan najeriya ba kiristocin arewacin najeriya kirista ɗan asalin jihar plateau ba da yaraban kirista ko in yamurin kirista ko wata ƙabila ta kudu ba ɗan asalin jihar plateau da kirista ɗan asalin jihar bauchi da kirista ɗan asalin jihar kaduna da kirsa dan asalin jihar Taraba ko Adamawa ai waɗannan su ne kiristocin da suka hana Najeriya zaman lafiya duk wani bala'i da ake a Najeriya waɗannan suka zawo to a nan gurin ko da mun yi kira zuwa da kirista gaba daya sai dan kasance wasu addinin su ɗaya da waɗannan amma ba dan kasance wasu fitinan noma su neman balbalin bala'i irin waɗannan ba wato shirin da muke muku shi ne. to kuma cewa Najeriya ƙasa ce wadda take da adadi na ƙabilu wanda yawan sai kai ɗari biyu da hamsin ko kuma da haka haka Allah ya tsaro ƙasar ta zama a haka babu yanzu za a yi wata ƙabila ta farlanta kanta cewa dole ita za ta gudanar da Najeriya ba tare da shigowar sauran ƙabilu ba Najeriya ƙasa ce da take da adadi na addinai musulunci kiristanci da addinin gargajiya wanda yake ba zai iya kirdubawa ba ta yawa haka kuma za a zauna a cikin kasar matukar an yarda a yi Najeriya dan aka ce an fasa Najeriya wannan wata magana ce daban amma matukar an yarda a yi Najeriya to dole a yi Najeriya da take da addinin musulunci da kiristanci da magudanci a cikin ta ya rage na kowa ya sallaka nashi ta hanyoyin da suka dace da doka da oda wanda zai karɓi wanda ya ga dace da shi ya karɓa in aka ce za a yi Najeriya a matsayin na Najeriya to dole a yadda cewa a cikin ta akwai Hausawa akwai Fulani akwai bare-bare akwai Inyamurai akwai Angas akwai wane ne akwai wane ne babu yadda za a ce babu wata kabila a cikin mutukar an yadda ana yin Najeriya da haka a nan gudun shi ba yi daga cikin adin su waɗannan kiristoci su tunanu 'yan asalin jihar Filato su ɗauka cewa sai sun kori dukkan wani musulmi daga yankin domin su ma suna da mutane a nan jihar Bauchi kuma suna da mutane a Kano suna da mutane a Kaduna suna da su a Kebbi suna da su a Zamfara suna da su a Sokoto suna da su a dukkan jihohin da suke da rinjaye musulmi ko asalin jihohin da ake cewa da Hausa Fulani dai idan an ce Hausa Fulani kamar wani musalah ne wato yare ne ana nufin musulmi ko da wani irin yare yake yadda fa suke bin mutane su ce za su karkace a can gudan su ma anan fa mutane suna da karfin da za su iya bin mutane su karkace yadda suke rashin mutunci a can wurin in an ce za a rama a sauran waɗannan jihohi ba ba za su ji daɗi ba Sai su ba yawa gare su ba za a iya san su cikin dare ɗaya a sanya alama a kofar gidan dukkan wani kirista ɗan asalin jihar Filato ba in yamuri ko biyar ne a haddace adireshin inda yake zane da inda yake aiki a kamfanin da zama kansa ko a na gwamnatin tarayya a sai ka ga ci gaba da karkace mutane ko da ku kun ci nasara kun koro ɗansu da can ko kuma naku idan an koro muku sai su jera idan aka sa naku a gaba wata kariya za ku iya basu kaje ya kamata ku yi amfani da hankali ya akwai waɗansu da tijai da kuke da su ko da ke barance da su ba tsofaffi da kuke da su ba akwai bambanci tsakanin dattijo da tsoho tsoho mutumin da yake da wayan shekaru ko da baya da hankali amma dattijo mutumin da yake da hangen nesa ko da shekarunsa ba su da yawa akwai wasu tsofaffi da kuke da su marasa mutunci wanda suke buga kuke yi abin da kuke yi su yanzu da sun expire sun yi aikin gwamnati sun kare suna cikin abin da suka sata a aikin gwamnati ko kuma fanshi da gratuity kowanne su daga ɗan shekara hamsin sittin zuwa abin da ya sama ne wani ma sama abin da ya rage masa kaɗan ne ya da kayan ka ya mutu ko a kasance kawai mutu da kansa wannan shine abin da suke jira ko ne kuke da waɗanda suke tasowa a halin yanzu kuma dole ka ba babu yanda za a yi kace za ku iya rayuwa a duk kadai ba tare da kun shiga bauchi ko Kano ko Kaduna ko Jigawa ba ba yanda za a yi duk yawan mu mu ce Kano ta ishe mu rayuwa da bauchi da Jigawa da sauransu ba tare da mun shiga da komai je Enugu ko mun je sauran wurare ba Allah a cikin hikimarsa ya tsara rayuwa ta toki shi ɗanyi in keɓalle ka tsakanin ɗan birni da ɗan ƙauye mu muna da wannan fahimtar a addinance muna da wannan karantarwar a cikin addinin ubangiji ta ala ya sanya rayuwa ta yanzu shi ɗari in shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin nan shi ya kasar da shi wa duniya shi Allah ya fi kauna shi Allah ya fi so ya zauna a Makka tare da kafin. kokari ya kira su su kuma suna kokarin su shi ya yi hijira ya je Madina kuma ya samu ahlul kitab mai Sara? sannan kuma ya samu munafiki haka aka yi yin gwagwarmaya ya ce su ce gwargwadon hujja da mai saurare zai saurara daga bangalori guda biyu wadda ta gamsar da shi gwargwadon yadda zai yi imani da tsaye daga cikin bangarorin guda biyu haka rayuwar ta tafiya har zuwa lokacin da aka masa izini na yin jihadi dan kare kansa dan kare al'ummarsa masu rauni ba dan cin zalin wani ba dan rama abin da aka rufe a masa ko a sauran waɗansu wurare wannan haka rayuwar ta dan birni ba zai rayu cikin dan kauye dan kauye ba zai rayu cikin dan kauye duk birnin sun mutum ai bai san hanyar gona ba bai san yadda idan an yi ruwan shuka za a ɗauki tungumi a tafi gona a sala a shuka irin shuka ba wannan manomi a ƙauyen ke yin wannan dan birnin na bukatar ɗan ƙauye ɗan ƙauye na bukatar ɗan birnin haka rayuwa take annasu min nas min badwan wa hadaratin ba'dun li ba'din wa illa yad'u khadam mutane haka suka suna yi wa junan su hidima ne nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya wa rahmat rabbika khayrun mimma yajma'un dole mutane wato sufuriyar wato suna an sa su ne an hore wani ya zama mai hidima wa wani dole kowa ya wa kowa shi to da haka anan gudun muke kiran su da cewa to fahimci cewa babu yanzu a yi kasu iya rayuwa sai kaɗai sai da mu haka Allah tsara rayuwa idan ko haka kace za su ci gaba da gallazawa yan uwanmu da suke yankin ku to su ma aka ci gaba da gallazawa yan uwansu da suke yankin mu to rayuwar ba za ta yi musu kyau ba ba kuma za su ji daɗi ba wannan sako na farko daga cikin sakonnin da muke so su fahimta ce sako na biyu su fahimci cewa wannan rikici da aka yi yankin yarwan sandan a cikin manya-manyan rikici da tasirin su ya bayyana a Najeriya wannan shine rikici na goma sha biyar da ya faru tsakanin musulmai da kirista babu guda ɗaya wanda aka yi shi wanda musulmai da suka zaukari kirista dukkanin su kirista ne suke fara farawa musulmi dukkanin fara tun daga kafancin 1987 zuwa yau kiristiyani suka fara tsokanar musulmi to kada a nan gurin wato su ne suke nuna wa mutane a yi cewa addinin su addinin tashin hankali ko na faɗa ne ko na rigima ne ko na cin jali ne da rikin adalci da rikin mutunci dan shi na abin da hoton ke nuna ko da ka karanta littafin ya baka wata ma'ana daban sai ga a ita ko mutane suna yin wani abu ba, to shi ko mai zalunci ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kyale shi dore a duniya babu yanda za a yi zalunci ka cigaba da dore sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karya ka in ajiran wa illa ajiran ko a kusa ko a nesa in ka kayi zalunci daya biyu uku hudu biyar har goma kana ganin shi kenan ta ci bilis ranan da rufe zai juya da mujiya za ta sama mai inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akadahu lam yuflih manzo Allah ce Allah yana yawa a zalimi da jini har yanzu a lokacin da zai masa damkar da ba zai iya kwacewa ba yayin da ya faɗi wannan sai ce wa kazalika akbar rabbika idza akaba alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun jadid inna fi dhalika laaya liman khafa azab al-akhirah ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود haka al'amarin ubangiji yake lokacin da ya tashi damkar wata al'umma azzaluma to damkar da yake mata damka ce mai tsanani kamun da yake mata kamu ne mai tsanani ba kamu ne tsanani na uku kuma fahimci cewa ina abin da yake ziga kuke yin wannan tashin hankalin kuna da yawa a cikin yan sanda kuna da yawa a cikin sojoji sai kuke ganin yawan ku a yan sanda yawan ku a sojoji sannan kuna da goyon bayan kasashen waje sai kuke ganin yawan ku a cikin yan sanda yawan ku a cikin sojoji da yawa da goyon bayan kasashen waje amerika ko ingila ko wata daga cikin kasashen da su ba ku goyon baya wannan kadai ya isa ya sa ku ɗauki matakin ku na sai kun ga bayan musulmai a najeriya to wannan tunani ne wanda ba tsora shi bisa ga hangen nesa ko sanin ya kamata ba ga misalin da zan ba duk yawan da kuke da shi a najeriya abinda amerika ta faɗa ki da shigar cia e, ta population din musulmai a Najeriya ta shekarar 2002 ya iya ta tabbatar da cewa musulmai a Najeriya yawan na farawa da kashi da daga cikin dari ne zuwa kashi 70 ragowar kirista da sauran ma'ana komin yawan ku a sai inda dukkan ku gaba daya yan sanda da sojoji da immigration ne mu kuma dukkan mu gaba daya ba dan sanda ba soja muna da yawan da mun ninka to biyu zuwa ta to kaga anan gurin idan ka ɗauki wannan yawa mun ninka ko zuwa sau biyu ko sau ko zuwa sau uku duk da yawan makaman ku duk da yawan ku a duk da yawan ku ɗan sanda duk da goyon bayan ƙasa da rabu ɗauki wannan ƙirƙir da sa'adi biyu da guda sai ka koma biyu da ɗaya sai ka ɗauko ƙididdiga ta amerika a matsayin matsayinsa na ƙasa wadda ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja a duniya da kuma ƙungiya guda ɗaya ta tanzimul ka'ida wannan ƙungiya ce ba kasa ba ce ƙungiya ce amerika da kanta ta kumbura tanzimul ka'ida aka santa ba dan amerika sun tallata ta kila mu da da mu santa ba marubutanta da website nasu na intanet na su amerikawa da suke bayani kan tanzimul ka'ida da bayanin manyan manyan jami'an gwamnatin da shi ya kumbura tanzimul ka'ida aka santa a duniya to bai shi tanzimul ka'ida ƙungiya ce wanda adadin members din da wanda suke tabbatattu kila ba za su wuce mutum 200 ko 300 suke faɗa da kasar da ta kowace karfin soja karfin tattalin arziki a duniya yau shekara nawa ake fafata faɗa shekara nawa mafi karanci kenan kace shekara biyar kuma har ya zuwa yanzu duk da kimiyyar america duk da bala'in yan leƙen asiri suke da duk da kuɗi da america suke kashewa don cewa bukatun su masu tarin yawa har yanzu bukatar da suke da ita na kama wani kusa daga cikin kunsoshin tarjumar ka'ida wanda ake bi da su ta ci kira to kaga ka duba yawan amerikawa a gefe daya a matsayin su na kasa ka duba yin tarjumar ka'ida a gefe daya a matsayin su na kungiya amma wannan kasar mai tarin yawa ta kasa cin nasara kan mai wannan kungiyar guda sai ku kashi talatin ko ashirin da jirgin ɗari ka cin nasara a akan mu kashi saba'in ka ga da mutum tunani akan wannan kuma ku duba amerika ta shiga iraki abin da ya faru a fallujah na kashe amerikawa da aka musu wulakanci aka nuna a talabijin amerika ta ga ya kamata ta lallata fallujah fallujah ɗin ba basket bane ba ba ma ne kasan yi ne kamar wani kauye ne a bayan garin bagdada ƙaramin gari ne amerika suka je suka zagaye ta aka fafata har kwana nawa amma dole suka tsaya a yi sulhu tsakanin amerika a matsayin da na kasa da wani kauye a bayan garin da gaba aka ce a tsare sautar ta kako amerikawa dai a yanzu dai duk wanda suka ga dama a duniya za su lafi cewa hannu saboda suna da karfin soja suna da na tattalin arziki suna da rasa yasa suna da tasiri har ma yanzu ya kai mutane idan an ce majalisar ɗinkin duniya wato united nations idan an ce america kusan abu ɗaya ne dan abin da Amerika take so sai a United Nations har ma ya kai matsayin a yanzu idan an ce tarayyar kasashen suke cikin kungiyar NATO Amerika kuma duk ɗaya dan abin da Amerika take so sai ake a NATO to kaga a nan gurin abin da ya kamata wani abin da ya kamata ya ja hankalin mu ya nuna mana cewa yan akwai waɗansu dalilai da suka hana amerikawa cin nasara a kan tanzimin ka'ida ko suka hana amerikawa cin nasara a kan mutanen garin fallujah ko mutanen iraki gaba ɗaya ai ba dalili bane mana cewa amerika ba ta da ba dalili bane cewa amerika ba ta da ba dalili bane cewa amerika ba ta amfani da kuɗi da yadda ya kamata tana da kuɗi kun kana amfani da su don cimma manufofinta amma dalili ne cewa wato duk karfin mai karfi idan fa zai zalunci ubangiji ta'ala zai nuna wa mai raunin dabarun da zai kare kansa haka tsarin Allah yake a cikin rayuwa sunnar Allah ce a banka inda Amerika sun fahimci da sun huta sun hutar da mutane to amma da basu fahimci wannan ba ko kuma sun fahimta amma din da suke tuka siyasar Amerika politically su kuma suna da gatsarata ji da kai da ba za su iya sallama ba su suka jefa amerikawa cikin irin wannan wahalar da suke halin kamar yadda ku waɗannan kirista kuke kokarin jawo wa sauran kiristan najeriya wahala a halin da suke halin idan akwai lokacin za a ce masa al'adu zahabi wato wani lokaci na gwal da kirista suka je a najeriya shine fa wannan shekara guda biyar na obasanjo lokaci na gwal da kirista suke duk bukatar su ta biya a gwamnatin tarayya to amma kuma duk da haka kuma suna son sai sun gaba mu sannan bukatar su ta biya to kada anan gurin sai ku dawo kanka da bukatun ka da suka biya ma zai zo gurbace anan ina faɗa da masu hankali cikin ku ne da ya kamata su tunani kamar yadda na faɗa ga masu hangen nesa cikin wanda ya kamata su tunani ba daidai bane ba ku bayar da tashin hankali shine abin da za ku cimma bukatar ku babu yadda za a yi ka tayar da hankalin wani ka ɗauka ko kuma ka zai kwanta komai raunin wancan da ka tarwa da hankali kuma sai komai ƙarfinka Don ubangiji ta lana da hikima na sha buga mana wani a cikin wadansu karatu suka zan faɗa yanzu ku ƙara da ubangiji ta ala bai wa shanu da raƙuma ƙarfin tsiya sama da na ɗan adam sai ya kwace musu hankali da tunani da basira sai ya danka wannan tunani da basira din ga dan adam sai da shi kadai ya koro garkin shanu ɗari ya kai su inda ya ga dama su kiwo ya dawo da su lokacin da ya ga dama ya kai su tafkin da ya ga dama su ruwa ya rinka dukan saniya kuma tana gudu dan Allah idan da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ara wa shanun nan tunanin dan adam tsawon minti biyar da wani makiyayi zai iya tuka shanunsa ko raƙumansa amma yi cikin kan Allah a zauna lafiya ya kaddara amfanin mu a jikin shanu din mu tunaman su mu sha mu amfana da fatar su mu amfana da gashin su mu amfana da sasanni da dama na jikin tun daga kashi har tsoka to da haka dan mutum wanda sai Allah ya kwace musu tunani sai ya ba mu mutu. to dan adam ne zai sarrafa sani a ɗari a zauna lafiya sai kuma zai kwanta a ɗaki sai sauro ya hana shi sauro ka ga dai sauro ko guda dubu ka tara ai dan adam ɗaya ya fi su sauro dubu dai zuwa biyu wallahi wani ƙato guda ɗaya ya fi shi to amma sai sauro ɗaya ya hana ka kuma idan ya ga dama ba ce ban ka zai ba kuka kawai zai rike amma ya hana ka bacci ya hana ka tafiya wannan zai hikima ce ta Allah bisa ka'idar Allah zai khalaqa fa sawwa wanda zai qaddara fa hada shi ya halitta halitta ya tsara mata me za ta bi zai ci gaba da da baya ne har zuwa inda bangoye da ya je bangoye tabbatar babu wani wuri fa sai nan gurin to zai tara karfinsa wuri ɗaya ya taho sai ya fita san da haka ko waɗannan ƙananan kiristoci da kuke wannan tayar da fitila ku ne za ku koya wa musulmi rikici bayan ba su iya shi ba ku za ku koya musu tashin hankali bayan ba su iya shi ba to kuma idan muka koya ba fa za ku ji daɗi ba dan kuna zaune ne cikin lumana kuna ta zalunta mu kun mamaye yan sanda mun kyale kun mamaye soja mun kyale kun raba makamai na dukkan wani makami na wani tarayya mun kyale a jihohinku da jami'o'inku kun cika su da mutanenku mun kyale namu kuma kun zo kun kuro mutanenku da 'ya'yanku duk mun kyale sannan kuma kuna son ku ta bin mu kuna kashe mu kuma duk mu zai ido to kun ga idan kuka koya mana rikici bukatun nan naku da suka biya da kwacin da duk kuka yi mana fa to za a tashi ne a yi rikici sai an kwaso da haka gatan ku ne ku ku mu a zauna lafiya masu hankalin cikin ku masu tunanin cikin ku ya kamata su yi wa kansu lissafin fa ya kamata fa a zauna lafiya masu tunanin cikin ku ya kamata su yi wannan saboda haka ni wannan shine sakon da nake isar musu kuma sannan su lura in suna da tunani da hankali da hangen nesa fa gaba ɗayansu ba fa kiristanci suke yi ba daban wani abu ne suke yi daban ba kiristanci ba su nuna wata aya guda ɗaya a bible da ta ce mutum ya sha giya su nuna mana aya guda ɗaya a bible da suke a ci alade ko ta ce a ci kare su nuna mana aya guda ɗaya a bible da suke ka je ka kashe mutum ka rushe gidansa su nuna mata wata aya a bible da suke duk wani ɗan hausa ne kare ta ruwa a duniya ina jin tun daga farkon bible har ƙarshen sa ba magana ba hausa ko ba fulani da cewa ka so shi ko ka ki to kaga a nan gurin wato kamar wani abu ne suke daban ba ta ba turawan mulkin mallaka suka yi muku dabara su sun san cewa idan an ce hausa fulani abin da ake nufi musulunci to a madadin su za ku gaba da musulunci kila za ku ce dan me za mu gaba da musulunci bayan ba mu san shi ba kawo mana shi mu karanta mu gane sai suka tsora ku akan gaba akan hausa fulani kuma sannan ku nan ba ku da wani abu naku da za ku iya rayuwa sai kun makarkare a jikin hausa fulani babu wani cocin da yake jos ko yake lantan ko yake amsar ko mangu ko shandan ɗin ko yalwar shandan ko wani wuri da fada zai tashi gabatar da jawabi cikin harshen turanci don zai samu sama da kashi saba'in cikin ɗari ba sa jin turanci sannan kuma ba zai magana da wani yare na biram ko na wani angas ko wane ne ba dai idan zai kuma a cikin cikin ba mai jin wannan yaran dole fa sai dai fada ya hausa sannan ku ba kayan tura kuke sa kuna yawo ba kayan mu kuke sawa kuna faɗa da mu amma za ku sa babban riga ka duba salamun lad da wata zanna bukar kamar gungunin nido yake yawo a kasa kuma amma wai yana gaba da bahaushe haka wannan dabbanci ne da rashin hankali ma'ana ai ya kamata tun da yana gabar dan Hausa Fulani kar ya sa zanna bukar kar ya sa shakwara da jamfa kar ya sa wando mai ta zuge kar ya sa babban riga kar ya menene kar ya sa hartif duk gaba ɗaya wannan kayan hausa ne ya ɗauko kayansa na asali da aka san shi da su kafin bature ya zo ya yawo da ganye a gaisu. kuma sannan hatta kalma da kuke amfani da ita a garurukan ku tamu a ce sarkin gari kaza a cikin kabilar ku ina wani sarauta a wurin mu ko kuya sannan kuma har ku zo tsofaffin sojan ku da suka yi a ce galadiman ka goro a ce sardaunan lantan kalman sardauna din fasarauta ce ta sakkwato kuma sardauna din tana nufin sarkin yaki jarumi sadauki a daular musulunci wannan waifa shine sardaunan lantan jami'a hussein suke nan kaga anan gurin ya kamata ku wuce maganar sardauna ku daina amfani da ita sarki ku daina amfani da ita galadima ko dena amfani da ita madaki ko dena amfani da ita kar a samu wani cikin ku zai amfani da wannan kalmomin domin dukkan su na waɗanda kuke zagi ne kuke kashewa kuke cewa ƴan Hausa Fulani in ku ƴaƴa ne na halal ku sanya wa sunan ku sarautun ku dukkan wani taitin naku da sunan yaran ku gani in duniya za ta karbe ku ku koma ganye da fata a jikinku ku gani to kaga a nan gurin wato akwai rashin tunani kaga ya kamata ku sake tunani kenan ku sake tunani wannan shawara ce muke baku in kun yi wannan tunanin kun yi wa kanku gata kun yi wa Najeriya gata a matsayin na tarayya mu Allah ya kadar zaman mu a Najeriya mu da ku ba mu da wata ajandar na sai mun ga babu ko ɗayan ku a cikin Najeriya sai dai mu muku da'awa ta addinin musulunci ku karba in kun so ko ku ki karba la ikraha fid din ba wanda zamu tilasta cikin ku cewa sai ya shiga musulunci da karfin siya to adalcin rayuwa shine kuma dole ku gama a Najeriya kuma kar ku tursa ta mu cewa sai mun shiga addinin ku da karfin siya ku tallata mana mu gani in mun gamsu mu shiga in ba mu gamsu mu kyale mun kayan wannan shine zama na adalci ina jin wannan magana ina ta babu aya babu hadisi dan saboda bayani ne da nake kasar da ke zuwa ga wanda bai yarda da ayar ko hadisin amma ina kyautata masa da san Allah ya bashi tunani da hankali da zai auna abin da nake faɗa ya je gida tsayi yayi tunani ya gani kar ya tasirantu da zuga da aka mishi a tuki kar ya tasirantu da wata zuga da wani tsohon soja yake masa ko wani dan siyasa zai ya sama fasa tafiyar a'a ya tsaya a matsayin sa na mai hankali wanda Allah ya bambanta shi tsakanin shi da ragon da yake daura a gidansa ko da ke yawanci ba su da raguna Allah ya bambanta shi da aladan da ke gidansa to yayi amfani da wannan ya auna ya gani abin da na faɗa ya yake sawa'un wanda yake da alaka da misalai da suka shafi duniyar yau ko wanda yake da alaka da abin da muke ciki a yau misali na uku da zan ba ku shi rikicin gabas ta tsakiya na yahudawa da falastinawa yahudawa da ɗaurin gindin ingila sun kafa daular su da goyon bayan amerika kuma daular su ta ci gaba da ɗorewa da makida da dabaru irin nasu kuma sun tara duniya gaba ɗaya ta goyi bayan su suna yakar falastinawa ajandar isra'il shine ba wai nan ɗan tsokokon da aka fi dolar isra'il ba suna da babbar ajanda ta da greater isra'il greater isra'il din nan za ta faru tun daga tekun jordan har sai ta hadi da shi gaba ɗaya. kasashen yankin gal guda shida hada da jordan ta tare da su ka hada da iraki duk suna cikin map din abin da ke kira greater israel kuma a yanzu a duniya a yakin da isra'ila suke da waɗannan mutane tana yaki ne fa da manya-manyan makamai jiragen sama masu aman wuta tankokin yaki gine da take rufe gidaje yara kuma suna harbin da bakan danku yau shekara arba'in ana wannan abu daya shekara arba'in abu daya gaba ɗaya yaran Falasinawa a kewaye suke babu inda bindiga ɗaya ko bulat ɗaya zai zo musu domin ta yana za ka fi je falastin ka bi ta siriya ai siriya kai tsaye ta iyaka ne da isra'il ka bi ta jordan yo ai jami'an tsaro na jordan binciken da za su yi maka ko bai hude iyakacin wanda zai maka kenan ka bi ta egypt yo ai jami'an tsaro na masara suna goyon bayan isra'ila sama da yadda bai hudu yake goyon bayan isra'ila ba ta inda za ka bi ka shiga ka je ka samu falastinawa ka taimaka musu ga tauraron dan adam dukkan wani sabon makami da amerika za ta yi sai ta biyo wa isra'ila sa. isra'ila ce kasa mafi girman rumbun tara makamai masu guba a duniya gaba daya chemical and biological weapons na isra'ila ce fi kowanne girma a duniya isra'ila ta take da wato makamai masu zamin da aka ɗana wajen guda biyar kowanne ya dumfari wata kasa ce daga cikin kasashen musulmi ɗaya daga cikinsu ya dumfari garin aswan inda dam damfin ne yake a kasar egypt wanda idan ka rusa wannan damfin gaba ɗaya ruwa ma kawai zai shi birnin alkahira birnin cairo wanda ke ɗauke da mutane miliyan goma sha takwas gaba ɗaya wannan damfin zai iya haɗi ɗaya garin cikin abin da bai fara bin awa ba Isra'ila ta tsara makamin da ya nufi nan wurin da haka masar da ta goyi bayan Isra'ila ko a fito wannan makamin yadda ki wannan dan Isra'ila tana da makamin da sanada wanda zai sauka a Damascus a Syria zai iya halaka mutane mafi karanci dubu hamsin dubu sittin lokacin da ya sauka Isra'ila tana da makamin da ta tsana wanda ya fuskanci magadat tana da wanda ta tsana wanda ya fuskanci kaza wanda ya fuskanci kaza duk da wanda take amma yanzu ta zo ajandar ta samar da greta Israel ta janye yar Isra'ilan da ta yi wa kanta ma ta kasa zama a ciki har sai ta zagaye ta da katanga kaga yanzu ba a maganar da greta Israel sai me yar kankanuwar Isra'ila wadda take zagaye da me katanga da wa suke faɗa da sojoji ba da sojoji ba ina soja a Palestine ina dan sanda ina immigration dukkan su fararen hula ne dukkan su yara ne under su suka fi yawa tiflun saghirun wal madafi'u hawlahu mabhuratun wal qasibuna tabarramu fi kaffihi hajarun wa tahta hizaihi hajarun wa wajhu aduwwihi mutawarrimu sakata rasasu aya hijaratu haddisi anna al-aqidata quwwatun la tuhzamu yaro dan kankani ba kowai a hannunsa sai bakan danko da dutse amma yana jifan tanka a yau an yi kididdiga sati biyu da suka wuce ana tambayar dukkan yan kasa maza da mata na Isra'ila me ra'ayinku ci gaba da rigima da Falastinawa ko kuma gwamnatin Isra'ila ta ware musu kasa a yi sulhu da su don mu zauna lafiya kai ke zaba in cikin dare suka ce da Allah a daina faɗan nan a ware musu kasar su zauna mu ma mu zauna mu huta saba in cikin dare na Yahudawa duk da wancan makami masu guba to sai ku kawai waɗansu arna a yankin Jos da yankin Kaduna sai ku ce shikenan ba za a zauna lafiya ba ba za a yi Najeriya ba sai to kun ga nan gurin tun da kilali zuwa ga Kirista gaba daya a matsayin na Kirista amma particularly indigenous Plateau state da kuma Kaduna state da Bauchi state ko da abin da ake kira gaba ɗaya kiristan arewa to amma a nan gurin ya kamata kiristan Yarabawa da kiristan inyamurai da sauran kabilun kudu su ma su fahimci wannan sako su san yadda za su zauna da waɗannan su zauna da su ba don yi wa najeriya gata ne a zauna lafiya ta cigaba da zama a matsayin na najeriya amma wannan abin da suke kawowa yana kawo barazana ga zaman najeriya a matsayin na najeriya wannan shine sakon da nake isarwa zuwa ga waɗannan kirista sai sako wanda nake isarwa zuwa ga musulmi sako zuwa ga musulmi gaba daya kaga sakon farko ga yan uwanmu da rikici ya su na biyu gawa gwamnatin tarayya da kuma jihar plateau a yanzu da aka samar sannan na uku kuma ga kiristoci sako na hudu ya shafi yan uwan musulmi a nan gudu idan na ce yan uwan musulmi kowa da kowa ina magana ne da mutum a su na musulmi sarki ne hakimi ne gwamna ne dan majalisa ne kafin dai komai sunan shi musulmi kuma wannan kalmar yake so ta cece shi a gaban kiyama ba wannan da ke kansa ba zai cece shi ba gaban Allah in bai imani ba ba su tatin da ke kan sa bane ba za su cece shi gaban kiyama gaban Allah da ran tashi kiyama kalmar islam din ce za su cece shi ka yana magana a matsayin mu na musulmi wato kar mu mamaki ga duka abin da yake faruwa a kanmu me yasa arna suka yi mana haka a me yasa ba za su yi mana haka ba mu bai kamata ba ya kamata in muna magana da su ne mu ce me yasa suka yi mana haka amma in muna magana da junanmu bai kamata ba mu ce me yasa suka yi mana haka ba dan dukkan mun riga mun san cewa kasancewar su ba musulmi za su iya mana haka saboda Allah ce wallahi zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u Allah ya riga ya faɗa wannan ba za su gushi ba suna yakar ku la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma la ya'lunukum khabalan wa duma anittum waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a za su yi mana haka a dabi'ance suna adawa da mu amma abin da yasa suke cin nasara akan mu idan sun yi adawa da mu ko in sun yi fada da mu tawon a mataki na cikin gida ko a mataki na duniya kashi saba'in cikin ɗari na abin da ke taimaka musu mu ci nasara akan mu mu musulmi muke yin sa saba'in cikin ɗari na abin da suke bukata su ci nasara akan mu muke yin sa mu muke zama cikin jahilci su su tashi su yi karatu mu muke zama mu ragwance mu ki shiga cikin ayyuka na soja ko na yan sanda su kuma su tashi su mamaye mu ne ba ma yin amfani da mukami in mun samu so in sun samu kabe suna yin amfani da su mu ne yan siyasar mu suke cewa su siyasa kawai suke ruwan su da addini amma su yan siyasar su suna da ruwa da addini daidai lokacin da jama'ar mu suke cewa mu siyasa muke ba ruwan mu da addini daidai lokacin Obasanjo da ya hau shugaban kasa ya gina katotan coci a gidan gwamnatin tarayya shikenan ko kuna cewa ba ku da addini shi yana da ruwa da addini to saboda haka anan wurin kariya kamata mu faɗa su mu ne waɗanda aka karkace a yalwancin nan da sauransu har yanzu babu wani sarki mai rawani da ya yankin dan ya ta'aziyya da mai faru har yanzu babu wani gwamna cikin gwamnonin jihar arewa da yake kai ya kamata mu je wannan yanki mu gano me ya faru ai in yana son ya je wa zai hana shi hasali ma daidai lokacin da shi gwamna jihar plateau ya yarda ya daidai lokacin da suka yi taron gwamnonin arewa suka ce masa suna yaba masa bisa ga matakan tsaro da ya dauka masu kyau a jihar plateau haka suka faɗa a taron su na gwamnonin arewa kaga a nan gurin kira nake yi a matsayinka na musulmi sawa'un Allah ya baka mulki na gwamnan jiha ne ko dan majalisa ne a tarayya ko a jiha sanat ne sarki ne hakimi mai kuɗi dan kasuwa makiyayi manomi dan makaranta malamin makaranta ka sani cewa kai abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama kuma wallahi tallahi ba abin da zai cece ka sai musuluncin nan duk wani tashin da ka samu a duniya duk mukamin da ka rike aikin banza ne in baka bi Allah ba in baka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsiranka ne ka rike addininka ka taimaki addininka ku daga cikin waɗanda suke da mukamai namu a cikin gwamnati ba su wakiltar mu na kirista suna wakiltar kirista duk kirista dan je waje na son ya kawo kirista dan uwansa kai kuma idan ka je wuri kana son ka kori wani dan kawai baya maka biyayya wai yare na ko ko dan kare ya zama kai wata matsala ko dan kare kawo ka wannan rashin hankali ne wannan rashin tunani ne ya sau nawa gwamnonin da suke rigima da mutane za su je su kai karan wanda suke rigima dan asalin jihar su a Abuja a kore su daga ayyuka kuma idan an kore su a yi replacement ɗinsu da wanda ba yan asalin jihar ta kawo kuma ba musulmi ba wannan yana nan da yawa wannan ita ce babbar matsalar mu tsakani da Allah dole mu tsaya mu gyara tsakanin mu da mahalicin mu abinda sardauna yayi inda an samu dan sun bi bayansa da yanzu ba ma cikin rayuwar da muke ciki a halin to amma kasawar mu ta jawo mana halin da muke ciki a halin kuma a nan gurin kowane mutum a matsayinsa na musulmi ya rinka jin cewa mas'uliyya ce a kansa akwai responsibility a kansa wanda dole ne shi ne zai yi kaza idan wani ya ƙi yin nashi kar ƙin yin nasa ya sa ni ma in ƙi yin nawa ni in yana wa in kyale shi ya je gaban Allah ce ya yi bayanin me yasa bai nashi ba amma dole ne ni in yi nawa kuma dole in na samu hanya in faɗakar da shi ya zai yi nashi wajibi ne yan uwanmu musulmi da suke cikin gwamnatin tarayya mukamai a gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi su sanya kishin musulunci a cikin zukatan mukaman da suka rike dinnan ba dawama za su yi da su ba dole za su sauka ko za a sauke su ko za su mutu su bari babu abin da zai cece su sai addinin musulunci nan in sun yi riko da shi in sun yi masa hidima in sun taimaka musulunci a lokutan su wannan shine tsiran su a gaban Allah ranar tashin kiyama abin kunya ne abin ta takaici ne tun da ake rikicin addinin nan a Najeriya zuwa yau akwai rikita rikitar da ya bayyana a fili ga waɗanda suka kullata an buga a jarida da wani da wani akwai wanda an yanke masa hukunci ma a kotu za a kashe shi amma duk babu abin da aka yi amma inda yanzu zan tashi a nan gurin in je in ce ga wani yana aje da wuka a gidansa in je in faɗa wani musulmi to a nan gurin aikin sa da dan security zai tashi eh ba dama ne dan eh, security a masallaci kenan amma ba ya zuwa coci duk nan masallacin yanzu idan aka kawo kaza aka ce a nemo kan da za a yanka na tabbatar ba za a samu wuƙa ta yankan kaza ba a nan gudan amma ba cocin da za a je a bincika ba a samu bindiga ba ko da rikicin da aka yi a Kano bindiga nawa aka samu a coci coci bayan an kona su ga bindigogin sun kone da haka in kaga in kaga jarinta da karfin halin dan security musulmi to yana so ya kama dan wasu musulmi ko yana son ya fallasa masallaci amma ba ya fallasa coci ba ko yana son ya fallasa limami na masallaci amma ba ya fallasa fada na coci ba a nan jarintarsa da kwarewa iya aiki take fitowa shi ba dama ne a ya rantsi zai kare zaman lafiyar kasa yanzu yin ana neman bindigogi ga mutanen da suka yi kisa duk da bindigogi an kwace ko bullet ɗaya a hannunsu yanzu ko bindiga ɗaya an kwace shin an yi ma umarni a kama mutum ɗaya a su in kai dan sarkin san aiki ne ba ga wurin aiki can ba aikatau to amma sai ka zo kana bin duniyar yan uwanka musulmi la hawla lahum wala quwwa billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya bi diddigin wani musulmi dan ya ci mutuncin sa ubangiji ta'ala na sa mala'iku suna bin diddigin sa za a fallasa shi a gaban Allah yau mutu bil sara'ir duk wani mai bin diddigin musulmi ya kawai sai ya wulakantar da wani musulmi kawai don wani dalili na siyasa na wani abu ko kai masa kage ko kai masa kaza ko kai masa kaza wai dan a ci sa wallahi tallahi malaiku suna nan suna bin diddigin ka wa inna alaikum lahatizi kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun kuma duk abin da zaka yi wa kafirai wai ka ka burge su kaya aiki da su su ba su da kai aikin banza kake yi ka duba sojojin sa kai na Lebanon suka yi sama da shekara ashirin suna goyon bayan Isra'ila sune ne garkuwar Isra'ila in za ka kai wa Isra'ila hari su za su kai maka hari amma lokacin da Isra'ila ta tashi janyewa daga kudancin Lebanon waɗannan larabawan da suka yi sojojin sa kai suke goyon bayan Isra'ila tsammanin su za a kira su a ce ku zo ku zauna Isra'ila a ba ku citizenship kun zama yan kasa sai Isra'ila sun ce ku nema kan kurin zama mu dai mun tafi daga kudancin Lebanon mu zai zara aka cewa kudin banza na ku ina isra'ila kuma isra'ila ta dace da irin kukar nika balarabe kuma shine zai zai isra'ila tan kuwa mu shekara sama da goma suka yi suna wa isra'ila hidima dole suka zo suka bi da kansu da kansu gwamnatin labanan jami'an tsaro su kama su daure su a matsayin masu cin amana ta. duk kunne goyi bayan arna haka ne kama sani shaitani iz qala lil insani falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين kamar sai dan ne yazo ya kaza ga dan adam ka kafirce mana ka kafirce mana dan adam yaje zuga shi dan ya kafirce yana sai ba ni ba inni akhafu Allah rabbul alamin sai dan ya ce ni dai ina jin tsoron azabar Allah ba ni ba kai ka wani shi dan zai ci Allah ce sakamakon su su biyin da shi da yasa aka yi kafircin da wanda ya ansa kururuwar kafirci yayi kafircin dukkan su ukubar su annahuma fi nari khalidin fiha suna cikin wuta za su dawoma a cikin ta kar ka dauka abin ya kare a waɗancan su kadai sallace kamar haka ne sakamakon azzalumai yake duk inda aka samu irin su duk inda tarihin jama'a bai su hukuma za ta bayyana duk inda aka samu wani azzalimi mai mulki wanda yake son ya cutar da musulmi da musulunci kuma wani sarki ko hakimi ko dagaci ko dan aikin security ya goyi bayan sa ya cutar da musuluncin to zai barranta daga gare shi tun a nan gidan duniya sannan a ranar tashin kiyama kuma a hada su tare a cikin wuta wannan shine abin da yake wato ya kamata kowa ya fahimta sannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi sake kira yake ga gwamnati bayan na kiranta da zuwa wadansu bukatu na gaggawa ina sake kiranta da wadansu bukatu da su ma za su taimaka a samu zaman lafiya a Najeriya Najeriya ta cigaba da dorewa um yar jaririyar demokuraɗiyya kamar yadda wani siyasa ke cewa ai bai dace a sa a yi kelanta state of emergency a jihar plateau ba da yar jaririyar demokuraɗiyyar da ake da ita ya ta mutu mana a banza ina zo da ita bayan an kashe jariran bil adama kuma sai a kyalin jaririyar demokuraɗiyya to to shikenan idan ana son yar jariri da mufratiya ta ci gaba da dorewa ko Najeriya ta ci gaba da zama a zamanta na kasa akwai bukatar a yi balansin a daidaita wajen kasa kasa irin Najeriya tana da wahalar gudanarwa ba abin da zai tsaye da sai adalci kaddara a ce duk musulmai ne a cikin Najeriya in ba ya adalci ba za a zauna lafiya ba kaddara a ce duk kirista ne a Najeriya billahi allazi la ilaha illa huwa in ba ya adalci ba za su zauna lafiya ba kar ku dauka wai dan musulunci da kiristanci ne ke sa ake fada ko da duk musulmai ne in ba ai adalci ba rashin adalci ke kawo ba za a zauna lafiya ba ko da duk kirista ne in ba ai adalci ba rashin adalci ke kawo ba za a zauna lafiya ba a ana bin tsari na tarayya kuma an shata tsari na kwata-kwata a cikin harkar sojar dan sanda ya kamata kowace jiha a bata kasanta duk jihohin kudu sun samu cikakken kasansu duk jihohin da arna ke da rinjaye sun samu cikakken kasansu namu ba mu samu ba ta za a zauna lafiya inda muna da yawa a soja muna da yawa a dan sanda muna da yawa a sauransu irin yadda waɗancan suke da yawa tsammanin ka za a yi wannan rikita rikitar amma da aka karkaɗe mu gaba ɗaya sai ake wannan rikita rikitar to haka inda mu ne muka fi su yawa kila bai amfani da wannan yawan namu mazalunce su in ba koyarwar addini muka rike ba to amma idan aka yi balansu sai a zauna lafiya ya za a yi balansu babu yadda za a yi ka ɗauka cewa in ka tashi rabon mukamai yadda za ka baiwa za ka bayar da mukamai da 'yan kabilar yarabawa a kudu maso yammacin najeriya haka za ka bayar da irin wannan adadi na mukamai ga 'yan kabilar gizamawa a cikin jihar yobe kudu maso a arewa maso gabasin najeriya saboda mai saboda adadin yarabawa ya ninninka gizamawa yawa ma'ana kila ya zanto cewa gizmawa kashi goma ne cikin ɗari yarabawa kashi casa'in cikin ɗari idan ka tashi raba mukamai duk mukami goma tara na biyar rabe ne ɗaya nawa na gizmawa to idan ka kai adalci misali to haka idan ka ɗauki kabilar hausa ka ɗauki kabilar yarbawa idan ka ce za ka raba musu mukamai 50-50 yi zalunci don kowa ya san cewa in an tashi kirdiga za a iya samun cewa kila kabilar hausa na da kashi 60 zuwa 70 cikin 100 kabilar yaroba tana da kashi 30 ko 40 cikin 100 to a ce duk mukamai guda goma sai zan so shida na hausawa ne hudu nawa yarabawa ko bakwai na hausawa uku na idan ka raba 50 biyar biyar kayi zalunci haka idan ka ɗauki kabilar ibo a kudu maso gabas ka zo ka ɗauki wata kabilar babur misali ko kuma misali bargi a cikin jihar borno a arewa masu gabas ta najeriya idan ka ce za ka raba musu mukamai daidai wa daidai nan ma ka yi zalunci domin kabilar ibo ta nindin kamar yawa kira idan ka tashi mukami goma ya kamata ibo su samu takwas margi su samu biyu ko ibo su samu tara margi su samu ɗaya yayin da kace za ka raba musu biyar biyar kayi ne kayi zalunci babu yadda za a zauna lafiya to adalcin da muke nema a yi kenan ba wai a cikin mukamai a bamu ba a kasa a baiwa waɗanne gwargwadon yawan mai population ɗin shi ne fa abin da muke nema kuma shi ne zai sa Najeriya ta dore ta zauna lafiya wannan shi ne sakon da muke kara isarwa ga gwamnatin Najeriya saboda haka fata na ya kasance wannan sakonni su kai zuwa ga inda aka isar da su

وبعد أن يحصل على شيء مبدل شيء في في الموضوع الآخر أما تحكمون أن تكتبوا تنشر هذا الاتباع الحديث بدون تراوي عن العقول وبعد أن تكون صعب أن تتبين الأقحاد وأن ترجموه بعناء يكون صعب بين الإمام أبو بكر عمله اليوم واليوم كله ويجيل كل الأموال في القرآن معرفة هو يسعى هو هو من يدعي القول لذلك فعلا

Ah, wajen su gana da zama kamar da suke da su gani cikin tsarin karar suka yi wani shi ne ba za a wani da ya zama wani ba ta ake gani da wani jirgi da ta da dauka mu ne da kuma ne ke faruwa wanda ya zama da ranar juma'a da ne da ranar allah ta ana da ranar da ta da jima'a ya zuwa ne wani da gudu a yau da ya zai su na kare ba

bai kamata ce wani ba wurin sa mun da wanda ta shaɗa kanta ta yi wannan tambaya ne bayan da farko wani gafa ta malam ce don Allah malam muna son a kaddamar da wani sanarwa na musamman akan kawai cewa sayan kayayyaki da ke zuwa ko daga Amurka ko daga Ingila ko kuma abubuwan da ya zama za mu iya wadatuwa gaba da su musamman iya zama wa'annan abokan hamayyar mu da suke samun wa'annan abubuwa akwai abubuwan da ya ko a kola da wasu abubuwa da rai na samun adali sosai ta wannan wuri ina da malam ya dace a sami magana akan wannan matsalolin sauransu a wannan dabara da dan uwa ke bada shawara ɗaya ne daga cikin dabaru wanda ake amfani da su a zamanance kuma salo ne daga cikin salon yaki na ruwan sanyi karya abokin adawa ta fuskar tattalin arziki to amma mutane ba sa iya haka sai in suna da kishi kuma sai in suna da tsari kyakkyawa sai in suna da kyakkyawan niyya sannan za su iya wannan ban manta ba a kwanaki a ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa aka ɗauki matakin karya gidan abinci ne na mcdonald shahararren gidan abinci ne a matsayi na duniya gaba ɗaya mai shi ba isra'ila ne don yana tallafa wa yakin da isra'ila take da falastinawa wajen kashe falastinawa dukkan laraba suka yanke cin abinci a gidan abincin mcdonald a riyadh kaɗai sai da suka tafka hasara ta miliyoyin daloli na amurka domin sai da ya zanto cewa idan mutum dubu suke zuwa su ci abinci a yini daya sai da suka dawo kai arba'in ne kawai suke zuwa su ci abinci ɗari tara da sittin duk su zuwa mai mcdonald ɗin da kansa ya ware waɗansu dalolin kuɗi ya jibe wa ƙungiyar neman yancin falastinu dan dai a dawo a cikin da cin abinci a gidan su kaga wannan mataki ne da ake buƙatar mutane wanda suke da kifi kuma suke da nau'i na wayewa da sanin ciwon kai su ɗauka a nan gurin kamfanin coca cola ko shakka babu a matakin sa na duniya kamfani ne wanda yake yahuda suka fi kowa samun kuɗi a cikin sa ko america yanzu idan ka ce america ka ce isra'ila da abu ɗaya ne ba wani bambanci eh, su suka fi kowa samun kuɗi a cikin sa to akwai abubuwa da zamu iya yi yanzu a nan wanda zai fi taimaka mana ko da ba a yankewa coca cola gaba ɗaya ba duba da cewa kila a matakin ta Najeriya akwai ma'aikata waɗanda suke 'yan Najeriya ne a reshen Najeriya leburori ko musulmi wanda anan suka dogara wajen cin su ko shan su amma yanzu misali ka ɗauka gidan magani kawai kemis na sayar da magani akwai kemis na sayar da magani na musulmai tsantsa a garin nan akwai kuma na arna tsantsa to duk musulmi mai shi shine sai je na wurin musulmi ya saya inda za mu yawan cewa ɗakunan sayar da magani na arna ɗin da tsawon wata ɗaya wallahi za mu karya su rubu a tattalin arziki amma kamar yadda na faɗa sai wanda ya san ciwon kansa kuma yake da kishin addini zai wannan sannan kuma sai da goyon bayan su kansu masu sayar da magunguna ɗin musulmai ya zanto cewa sun a kan farashi da riba wadda take kaɗan mai albarka sama da mai yawa mara albarka sannan kuma sun sa kishin zuciya wajen sayo magunguna waɗanda suke ingantattu sannan kuma sun kyautata management ɗinsu wajen gudanar da kemis kemis dan za ka wani lokacin ka je wurin mutum za ka sai magani ya dora kafa ɗaya kawai yana jin rediyo ya zari ya ya kana akwai fana dole ya yi banza da ke yana jin can wuri da yi ta ne sai sai fana dole sai ya ce wa oh, ya ce babu kaga wannan bai ma san ma me yake bai kamata ba buɗe kemis ba su kuma da kaji ka an tare ka ya san da zuwa me kake nema me kake so yana maka wannan da bilibin dan kudin aljihun kake so ya karba to dole akwai dabara ta kasuwanci da wayo na kasuwanci a zamanance da ya kamata mu ah, ina ganin mu ɗauki wannan a matsayin mataki da masu karfin halin mu za su iya ɗauka kuma da sauran dukkan musulmi ke raye su cewa duk wani abin sayarwa magani ne kayan abinci ne sutura ne matukar akwai musulmin da ke sayar da shi ba zan saya a wajen arne ba kofiya wata wannan haka ne ko shakka babu kofiya wata a za gasuwa ya suka yanzu yana daga cikin ragwancin ai ya kamata kamar wannan masallacin ko wani daga cikin masallacin juma'a yana da kamfanin sa na fiya wata yanzu innan masallacin yana da kamfanin fiya wata sannan kuma zai sanda fiya wata aka yi taro irin wannan a ranar karatu ciniki nawa za a yi yana da yawa a ranar kowace juma'a in za a fitar da fiya wata daga kofofin masallacin nan ciniki nawa za a yi musamman in ana zafi yana da yawa sai ga masallaci ya sama baban shiga eh, ko masallaci ko makarantar islamiyya yana da kyau fito da wannan tsarin na raya kanmu ta fuskar tattalin arzikin kasa mutanen nan fa in sun yi kashe naira ɗari sun yi yaƙi da mu to casa'in a jikinmu suka same ta da wayar su samu goma a jikin yan uwansu kuma da a jikinmu suke samu to kaga dole a nan gudan akwai buƙatar ɗaukaka matsayin mutane ta fuskar fahimtar addini da kishi da kwamitinan da wayewa da sanin ya kamata Allah ta mu gani ah, masu kasafin suka bayar bayan cewa duk inda kare ne wa kasafin suna sa sako na musamman ga malam jafar a ah, malam assalamu alaikum mun ji matakan da aka kuma matakan da aka ɗauka da sanarwar da aka yi bayan wani zama da aka yi ya sa wani tare da shi ɗaya abin da ake bukata na dakatar da gwamna da kuma shi da kansa gwamnan ya ba da bayani akan cewa shi fa yana da wakiltar ƙungiyar da na kiristoci ta san baki ɗaya ya taya wannan aikin da kuma sai aka ce an dakatar da shi dakatar ma lokacin gari ma'ana ke nan bayan wuta da gidaje ne za ki dawo kan wannan matsayi nasa to muna ganin a yan hankalin gwamnati da kuka ta da a da kama wurin wata wata shiga da kima da yaya gaba daya a kuma su ne yi da sauran abubuwan da ke ta da ba mu rage da kun matsayin da kuma wani ai ga abubuwan da ka faɗa nan tun na faɗe su a cikin karatu ma'ana mu ba wai kafa doka na tarfin wajen su ya dame wa jihar plateau ba bukatun nan guda hudu ne suka fi dawo idan aka fa doka kawai aka wuce kaga mai da mamaki da dawo ba samun nan da ja ya fado ja ya dauka an koro ni kirista an sake kawo ni ba sani ba kirista ne la ilaha ula wa la ilaha ula ne to shikenan kuma yan mu da aka ce an kashe kaji kenan kawai an kashe kudin cizo kenan shikenan ba su da wani amfani sannan wanda suka yi kisan kuma ba su da wani laifi ba ta doka da suka taka ko ta Allah ko ta Najeriya ce kenan ba hukumar da za a yi musu kaga kamar an yi wannan ne sai mu ci gaba da sowa a ci gaba da yada mun kafa kuma labarai dan amantar da mu hakikanin me ya kamata gwamnati ce yasa idan ka lura cikin wannan sakon muka tsaya muka sanar da gwamnati hakikanin abin da ke shine nauyin ta ya kamata ta dauka wanda za ta yi wa Najeriya din data ko fatan mu da gwamnati ta na wannan matakin ah, bayan wannan wani dan wani ba da ya ga cewa wanda ka faɗi yana ganin wato ba da cewa ta kai za a yi cewa ya yi wani mutum ya tsaya ba yana kasancewa ɗaya daga cikin hanyoyin da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan jifan ta domin shugaba ya ba shi bayani ya ɗauki wani kasan da Allah ya yi ta mata wannan zai amfani da sauƙawa sun sauƙa da kujera da ba su kan sauƙa Allah ya taimake mu ka ko ka tara Allah a sai ka ina hannun karatu da jikin da ba zuwa wurin da su ba assalamu alaikum malam har ma ba su da nan ko ne kuma kamar ne ba ku yi mun laifi ba ko daya ba wani laifi da kuka yi mun gaskiya yanayin aiki ne kun san cewa ina karatu a ah, sudan a ah, international university of africa wajen karasa karatu na na ɗauki lokaci wajen wata uku tun daga aikin hajji ban dawo najeriya ba can nazarci har sai da na jina kammala karatuna to wannan ya haifar da dalilan da suka sa ban zo ba sannan kuma bayan na dawo tun da na bar gida wajen wata uku kaga dole zan samu waɗansu abubuwa waɗanda za su hana da zirga zirga daidai lokacin da abubuwan suka fara samun sauki sai kuma waɗannan rikita rikita ta zo wanda ita ma kuma ta sa aka sake shiga cikin wani hali na rudani da zauna can shawara can gurin dan dai a ga yadda za a gano bakin zaran da kuma yadda al'amura ba su dame gaba ɗaya ba yadda za su fi karfin kowa da kowa da haka wannan gaskiya shine abin da ya hana ni sukunin zuwa amma ba wanda ya mulle a wuce tsakani da Allah mm. ai ni ma na ji labari ne kamar da kowa ji labari cewa an kama wata mota a lokacin da take kokarin shigowa da makamai na cikin garin Bauchi karshe aka ce tana barikin soja karshe kuma dai labarin da na samu yau da yamma na karshe shine wato an kai motar jihar plateau to haka da nan labari wallahu alim ƙarya ne gaskiya ne Allah da ya sani amma dai kaga wannan yana daga cikin abubuwan da gwamnati ce bai kamata ta sakaci a kansu idan har aka ce an kama wata mota dauke da makamai a daidai lokacin da ake kokarin kwantar da hankalin mutane cewa su zauna lafiya to kaga ya kamata duk wanda aka kama da makaman nan a yanke hukuncin da ya dace a kansa to amma kamar yadda muka faɗa rashin adalci a Najeriya ce ta yadda wani zai yi abu a kama shi da laifi wani a kyale shi shi fa ne yake nema ya jefa kasar nan cikin mawuyacin halin da kowa ba zai ji daɗin sa ba masu mulki idan suna da hankali zaman lafiyar su shine yayin da ya kasance jama'a suna zaman lafiya amma idan jama'a ba su zaman lafiya kai kanka kujerarka da kake kai aikin karwa take za ta iya kifewa da mutum a koyaushe da haka wata gane wannan zama na adalci shine abin da ake bukata wanda duk aka kama da laifi a yi masa hukunci da ya dace da dosa na tabbatar inda wani musulmi ne aka kama da bindiga yanzu da duka babban watsa labarai sun yatsa wannan an ce yan ta'adda yan wane ne yan wane ne yan wane ne ka duba jaridan kudu irin su bangal irin su zuzde suka yi tarshen mutunci wai kano ita ce mace talata yan ta'adda daidai lokacin da suke wannan sai ga wannan rikicin na jihar plateau kuma suka yi lakwas suka yi shiru ba su ce ba kuma can gurin yan ta'adda ne to wannan duk yana daga cikin ababai da ya kamata wato a lura da su sosai da sosai da ya dace Allah ya ganar da mu kullum abin da muke faɗa shugabanni rashin ɗaukar da sai da ya dace matsala ne a gare su a nan duniya sannan matsala ne kuma a lahira ya kamata su fahimci wannan sai magana ta ƙarshe na magana ta ƙarshe alaikum salam duk yawanci ma'aikatan tsaro su ne suke da haƙƙi na su bincika dukkan wani wuri da ake zargi na cewa akwai makamai a ciki to amma ba sa bincikawa idan ya zanto coci ne sai 'yan an ce gidan wani musulmi ne sannan za su bincika kaga wannan shine abin da muke cewa rashin adalci din da yake a wannan kasa me kace mala yan adalci ko me ai to ina jin sunji yana magana akan yadda aka sami katsewar wutar lantarki ya kamata da tun da farko a ce akwai waɗanda suke kula da janareta a kusa duk lokacin da za a yi karatu a abin da sauransu mu dabara da muke ma yawanci a masallatanmu na Kano ko akwai wutar lantarki ba ma yin karatu da wutar lantarki kawai kai tsaye za mu tayar da janareta ne tun farkon karatu har karshen sa idan sallah ce ma da nefa ina ga ya kamata mu dakata haka jama'a ba za su kare ba tambayoyinku ya hakuri wa alaikum assalam ya laifi faɗi daga kai shi kenan kar wanda ya sake daga hannu malam zauna wannan aya ma rubuta wajen kuma bayan da Allah ya wani aya ba ba ne ne yi ba su ba mai kamar su ba ko ce su wani ya kankari ba ta bayyana mu cikin wani aya da abu abu wannan a cikin mutum da da da da ga bayani a cikin to zai mu da bayyana mu kaga in za ka faɗa mutane ku yi tanadi sau dubu in ba hauke ne magana tana shiga tana gudun tafi tafi can har sai lokacin da amfanin tanadin ya zo sai gane cewa ko dama fa an taɓa faɗa mun niki amma duk mai hankali mai basira kana isar masa da sako ko da baka fito fili ka faɗa ba an fahimta ko amma wai mutanen mu sun kai matsayin da wato ba ma wai ka sai tambi ba soke har sai ka dauki wani ka san da ka bashi ka ce rike wannan ta amfani ka in zaka gona wai haka yake bukata duk da haka idan ya kallaci shi dalla zai yi da sanda sai ya tafi sai in kare masa haushi sai ce af af kaga da na taho da sandan nan da ta yi amfani yawanci haka mutanen mu suke yawanci haka mutanen mu suke wato abu ne da yake bukatar kamar mutane ana bukatar a samar da sabuwar tarbiyya daga ƙasa wato na yadda cewa daga cikin waɗanda za a ce ko masu faɗakarwa ko masu wa'azi akwai wanda shi gane yake ma ka yi magana ta musulmi ya nemi sa ko ya kare kansa wannan ta tafi nan waɗansu ma daga cikin jami'an gwamnati gani suke in kayi wa'azi akan wannan ko ka faɗi ayar jihadi kyau dan tayar da hankali ne wani ma daga cikin dan kasuwa da yake ganin kasuwancin sa yana garawa idan ka ce mu tashi mu kare kanmu Allah ya Allah ya ce fasu da sabaran jami'a abubuwan ba wata ya Allah bi aure sai kawo ka irin waɗannan ayoyin duk gani ke idan aka yi rigima da yadda kasuwanci ke garawa da tsaya su kaga duk waɗannan akwai waɗannan matsalolin suna na ƙasa a gefe ɗaya akwai matsalolin wanda za a yi ta faɗa musu a yi ta faɗa musu kuma ba sa fahimta duk abin da za ka faɗa to saboda haka mutum yana magana ne wanda ake son ta amfani dukkan mai hankali da basira idan ya je amfani da ita yayin da aka ce yi tanadi yi tanadi